fadar shugaban najeriya ta tabbatar da cewar an sako 'yan matan dabci da ake zargin boko haram sun sace su daga makarantarsu makonni hudu da suka gabata na nemi karin bayani daga kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ko yanzu ina su waɗannan 'yan mata suke yanzu ne da muke magana kusan dukansu ana ta kokari a tattara su wuri guda a hannun jami'an tsaro don a tantance lafiyarsu da kuma shi kansu lamura na tsaro don a tabbatar ko ta kila ba wata larura ko ta illa da ta biyo su amma dai abin alfahari abin murna shine wannan alkawari da shugaba Buhari za a samu ta kowane hali Allah ya karba addu'a kuma bukata ta biya. Yau Malam Garba Shehu an yi gumurzu tsakanin sojojin Najeriya da waɗannan 'yan Boko Haram ko kuma tattaunawa aka yi. Wannan za a yi bayani daga baya ga jama'a amma abin da nake so na ce shi lamari a wannan dai shi ne, Allah ya fito mana da kuma kada a manta shi dama ba Muhammadu Buhari ai abin da ya nuna shi ya fi sha'awar a je a tattauna a fito da su da lafiyarsu domin idan aka ce murtsu za a yi ko fada ko a jefa bam ko wani abu ai ba a san nawa za a yi wa illa daga cikinsu ba bukatar shi ne a dawo da su da ransu da Eh to amma irin wannan mm. hanya ta tattaunawa baka jin kaman za su samu ƙwarin gwiwa goma su kara ɗiba musu 'yan matan a wata makaranta ta daban? Akwai matakai iri-iri da ake ɗauka don a tsare 'yan makaranta musamman mata da ke makaranta musamman kuma a wancan yanki na arewa maso gabas. duk da dai gwamnati ba ta yi karin bayani akan ta biya kuɗin fansa ko ba ta biya ba masana irin su dr kabiru ɗanladi lawanci na jami'ar ahmadu bello na kiran a yi taka tsantsan wato abu ne mai kyau cewa an sako yara amma kuma hatsarin da ke cikin wannan shine an ƙara sa wasu sauran yara kuma cikin wani hatsari a waɗannan yankuna ba wai yankin ma arewa maso gabas ba wato har sauran yankuna na najeriya ma cikin wani hatsari in dai ta tabbata cewa an ba su kuɗi suka sako yara ɗin kenan wato zai dawo kamar wani kasuwanci ne eh, to sai dai kuma kungiyar Amnesty International ta ce tana farin cikin an sako waɗannan 'yan mata amma fa ta ce tana nan akan bakarta dole ne a gudanar da cikakken bincike tun farko ma ya aka yi aka sace waɗannan ɗalibai Isa Sanusi shine kakakin kungiyar ta Amnesty International a Najeriya wannan gaskiya abun farin ciki ne kuma muna maraba da shi amma kuma muna ƙara jaddada matsayin mu akan cewa ya kamata a yi bincike akan wannan batu domin akwai iyayen yaran da tun daga daga wannan rana da aka sace 'ya'yansu idan su bai rintsa ba ba su yi bacci ba har yau to akwai haƙƙi tsakanin hukuma da al'umma na karewa saboda haka ya kamata a yi bincike a gano me ya faru ya aka yi wannan abu domin ba zai yiwu mutane su zauna kawai wasu za su iya zuwa da makamai su ɗebe yayansu su tafi da su sannan a da su ba tare da an gano me ya faru ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.